من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار الدخول بنور القرآن وأزال أنها غشاها ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وأزكاها سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بقرآن كشمس في بهاها وبسنة كالقمر إذا تلاها ومن اهتدى بهداه سار في نور النهار إذا جلاها ومن أعرج عن هديه وتمالى في غيه انتهى في ظلام الليل إذا يغشاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لاهل فيه شيئا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin damar shi ga shi yau a fara a tashi muna yi na shidda a cikin wannan wata na Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya daidai gari ne na bakwai wata abril miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyu kuma wannan shi ne zama na uku a cikin zaman baki da muke yi na wannan wata mai albarka domin karatun alkur'ani mai girma musamman da rana wanda ya shafi karatu na bangaren mata wanda muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wajen gayin daidai da aiki da daidai Allah ya dace da mu da ayyuka na a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun kwana a ƙarshen aya ta farko a cikin suratul fatiha cikin suratul fatiha mun ga aya ta farko abinda take ɗauke da shi na gwargwado na ma'ana wanda shine الحمد لله رب العالمين wani ladabi ne da wata tarbiyya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da bayi kan cewa su zama masu godiya ga Allah subhanahu wa ba irin godiya ba da muke yi wa junanmu a kan al'amurka na kyautatawa da muke wa kanmu mhm. godiya ta Allah subhanahu wa ta'ala godiya ce wadda take cike da yabawa godiya ce wadda take tare da jinjinawa da girmamawa tare da kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'abuci kowa da kowa da komi akan ni'imomi da yawa Allah da yawa mutane bayi wanda mun ga Abdullahi ɗan Abbas wanda a cikin masu fassara alƙur'ani a cikin al'ummar nan ba wanda ya kai shi shine yake cewa godiya za a yi wa Allah wanda shine mahalicin komi wanda ya halicci samai guda bakwai da abin da yake cikin su wanda ya halicci kasai guda bakwai da abin da yake cikin su wanda ya halicci abin da yake tsakanin samai da kasan abubuwa da muka sani da abin da ba mu sani ba sai Allah ce rabbil alamin Allah shi ne ubangijin talibai shi ne ubangijin mutane shi ne ubangijin aljanu shi ne ubangijin malaiku shi ne ubangijin dukkan wani abu shi ne ubangijin samai da kasai duk wani abin da yake a duniyar nan to sunan shi talibi tunda halittar shi aka yi Allah shi kaɗai ne wanda ba halitta shi ba aka yi shi Allah subhanahu wa ta'ala kafin babu ma akwai Allah kafin babu akwai Allah don haka idan mutum ya ja hankali shi wajen yin karambani da ganganci wajen al'abarin Allah sai kan shi ya kare ko kuma ya fashe kanka baya iya tunano maka yanayin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya girme haka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidani idan muka shiga sallah muka nutsu sai ya rinka bangaro mana ta hanyar rinka biyo mana ta hanyoyi daban-daban bangare daban-daban na noman lalata mana sallah wani lokaci sai shaidan ya zo kina sallah kikin nutsu sai shaidan ya ce miki wani halittu ne ki ce Allah mana wa ya halitta babanki ita Allah mana mijinki wa Allah ɗayanki Allah shugaban ƙasanku Allah wa ya halitta sabanki ita Allah mana ne wa ya halitta kasrai Allah mana sai shi ya kai ce wa ya halitta Allah kina sallah haka tunani zai kai shi? sai ki ga mutum ya fita daga sallar da baki ya fita daga hayyace shi to a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi ɗaya ne ya mana haka to ne Allah ya da mu daga shaytani mu yi mu da hanci shi ta ga jaddada da mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ce bai yi imani da Allah kada ka ce ko ka ce tunda baka ganin Allah baka iya fahimto ba waye Allah shi kenan kai ba za ka yi imani da Allah ba sai ka tafi dan shi Allah subhanahu wata'ala akwai shi tun kafin a samu babu shi Allah yana nan kafin samuwa ta samu ita da kanta ta Allah yana nan ba a taɓa yin wani waje ba ko wani lokaci ko wani zamani da Allah subhanahu wata'ala bai yana ba shi da Allah ce wal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shi ne na farkon da bayyana farko kuma shi ne na ƙarshen da bayyana ƙarshe shi ne bayyanannen da ba abin da ya kai shi bayyana kuma shi ne koyayyen da babu abin da ya kai shi koyewa Allah subhanahu wa ta'ala ke sai aya ta biyu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ar-rahmanur rahim wannan ubangiji Allah wanda sunan shi ne Allah sunan shi mafi girma ake kiran shi da Allah wanda babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin wa'anda wannan suna suna wanda yake nuna Allah shi kaɗai ne cancanta abota mai ubangijin talakai sun ce ar-rahman ne mai rahama mun gani a cikin fassarar bismillahir rahmanir rahim cewa ar-rahman shine mai girman rahama wadda take kayarwaci kafirai da musulmai gaba ɗaya suna cikin rahman Allah kowa yana taka rawar shi ne da bazan rahamar Allah subhanahu wa ta'ala babu wani babu wani a duniyar nan zai shi Allah da bai komi ba ganganci ne Allah ya gama komi abin da muke bukata Allah ya gama tunda Allah ya tsara halittar mu Allah ya ba mu iko na rayuwa ya mana halitta irin ta sauran mutane Allah ya bada komi ba ma buƙatar wani ƙari wani abu a hannun Allah subhanahu wa ta'ala sai dai abin da Allah ya mana na rahama shi wata wasi'at kullu shay rahamar Allah wanda ta yi komi kullum sai mu rinka neman Allah ya ƙara mana daga cikin rahamar shi amma mutum ya buɗe baki Allah bai bai komi ba hakika ya kai abin da yake ƙarya ne to Allah shine mai rahma wanda a cikin rahama shine kafirai suke yalwa suke suke kwana suke tashi a cikin lafiya suke kwana suke tashi a cikin wadata rahama ce ta Allah subhanahu wataala ta kawo haka rahama ce ta Allah subhanahu wa za ki samu wata dabba ɗan ƙararwa wala Allah ba ta da ƙafafuwa ba ta da hannaye jan ciki take a doron daji amma Allah bai hada ta abinci ba rahmar Allah yana tausaya mata sai da za ki tsaya ki tunani wannan dabba ta raka kike samun abinci wala Allah a gaban idan ki sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna miki yadda take samun abincinta a sauwaƙe a wadaci irin haka ya faru da mutane da dama wani ya iske wata dabba wadda take a yanke a cikin daji ta ji ciwo ba tafiya sai ta kan ikon Allah wannan dabba wa yake cija ta a cikin wannan dogon daji yana tsakan haka kawai sai ga wani kwaro ya fada cikin bakin wannan dabba sai ce alhamdulillah wanda yake ci da wannan dabba ba kadar ta sha wahala ba haka wata dabbar a cikin ƙasa take rayuwa amma Allah bai hana ta abincin ta ba saboda rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wannan rahama kuma ta Allah subhanahu wa ta'ala mun ce idan ka kusanta ta da tausayi jin kai na Allah na gobe kiyama ar wanda ya tanadi ga mu'minai sai mu ce wannan kaman so mai taƙi ne so mai ne saboda Allah ya halitta rahama guda ɗari sai ya hudo guda ɗaya wanda da ita ne Allah yake ya sabbuka duniyar da ake amfani da ita muke tausayawa junayenmu uwaye muke tausayawa yaranku ubanni suke tausayawa yaya yake tausayawa kanan shi kowa da kowa yake tausaya likita ya tausaya ma mara lafiya da wannan rahama guda ɗaya ce gobe kiyama Allah zai ƙarshi wannan rahama ta shi ya hada ta da kinkin rahama da suke hannun shi Allah sai ya rahanci mu'minai na ar-rahim shine wa kana bil mu'minina rahima Allah mai tausayin mu'minai ne wanda ya wa Allah subhanahu wa ta'ala da imani ko kaka yake gobe kiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi in ce ubangiji ba zai kushe ba yana ba da umarni a filin kiyama cewa a fidda duk wani wanda yake da wani rabo na imani a zuciyar shi a kai shi aljanna idan aka je aka duba sai a ce Allah ai duk wa'ansu masu imani mai rinjaye na ƙare sai Allah ce a je a duba waɗanda suke da imani gwargwado a je a kwashe su daga baya a ce Allah an kwashe su Allah ya ce a je a duba wanda yake da imani ko ɗaya ne a cikin zuciya shi a zo a kwashe shi a yi aljanna da shi sannan sai Allah ya ce a je a duba wanda yake da rabin imani a je a kamo mai rabin imani a sa shi aljanna Allah ya ce a je duba mai rabin rabin imani a ɗauko mai rabin rabin rabin rabin rabin imani a ƙarshe dai sai dai waɗanda suka yi saura a cikin wuta su ne waɗanda ba su da adina adina babu komi na rabon imani a cikin zukatansu wannan tausayin Allah da masu imani da haka Allah ya ce ar-rahmanir rahim Allah shine mayar wacin rahama wanda rahama shi ne wacce komi a falalar shi ta yalwaci kowa ta yalwaci talibai ga baki ɗaya ya yi ni'imomi a kan bayan shi ya yi arziki ya shigar da su a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala idan da ya ga dama sai ya kyale mu cewa duk wanda bai bautawa Allah ba bai sallah ba bai yi azumi ba bai yi zakka ba gobe kiyama kawai Allah sai kama shi ce dan sallah ba dan me azumi ba dan me zakka ba sai Allah subhanahu wataala bai yi haka ba sai Allah ya aiko mana annabawa waɗanda za su koya mana yadda za mu bauta mai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabawan nan suka bar mazajensu su ne malamai waɗanda za su ci gaba da wannan ayyuka cewa mu bautawa Allah ga yadda za mu yi ga yadda za mu yi inda Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko annabawan nan ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kula da arzikinmu da iskan da za mu shaka, da komi da komi mu Allah subhanahu wataala gobe kiyama muka tashi a gaban shi ya kama mu akan wannan ni'ima da muka yi rayuwa a ciki Allah ya azantar da mu Allah bai zalunce mu ba amma duk da haka Allah subhanahu wataala bai yi haka ba ya aiko mana annabawa waɗanda suke koya mana addinin mu suka shiryar da mu suka ɗora mu sama hanya suna suka zama masu tausayin mu kamar yadda Allah ya sifanta mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahmatun rahim Allah ce hakika mun aiko wani annabi daga cikin karan kawunan ku wanda azizun alaihi ma anittum yana zama mai abu mai girma ne manzon Allah sallallahu alaihi yana takura mai duk abin da ya zama zai zama mana wahala hadisun alaikum manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai nuna kudayin alkhairi ne bil mu'minina rahmatur rahim kuma game da mu'minai mai tausayi ne mai jin kai ne haka suke nuna mana basa kwana basa basa hutawa suna wahalhalu daga nan zuwa can idan muka bi rayuwa annabawa mu ga yadda suka yi ta gurmaya da mutane domin su nuna wa mutane addini duka wannan Allah subhanahu wataala yana tausayawa bayi ne ya musu haka sannan Allah subhanahu wataala ya shirya da mu ya nuna mana hanya madaidaiciya duka wannan tausayi na Allah ne sannan kuma gobe kiyama ga wata ni'ima ta rahama da Allah subhanahu wataala zai ba mu ne gaba ɗaya shine ar-rahmanir rahim Allah shi ne mai rahama kuma Allah shi ne mai jinkai sai Allah ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin a wajen qira'a malumai suna karanta shi da karatu kala uku akwai wanda suke karanta shi da maliki yawmiddin akwai wanda suke karanta shi da malika yau yawmiddin akwai wanda suke karanta shi da maliki yau maliki yawmiddin akwai masu karanta shi da maliki yawmiddin malika yawmiddin akwai wanda sai kan kanta da maliki yau mai dini idan muka ɗauko akan fassarorin waɗannan gabaki ɗaya za mu ga cewa suna da ma'ana kowane daga cikinsu waɗanda suke karanta shi da maliki maliki yau mai dini ma'ana lallai mulki gabaki ɗaya a wannan yini na Allah subhanahu wata'ala ne maliki yawmiddin Allah shine mamallaki ranar kiyama dukkanin wani mai mulki wanda a nan duniya Allah ya ɗan mai wani mulki da yake gadara da shi yake jiji kai da shi Allah ya bashi wata dama ya bashi wata sanda ta mulki yake gadara da wannan mulki to gobe kiyama zai tashi bai mallaki ba ko amini ba ya da wani abu daga cikin wannan mulki saboda Allah ya kwace mulkin da ya bada shine Allah ya ce ni bane yau yau mulki nawa ne ne lillahi wahidil qahhar ba wanda zai amsa wa Allah sai Allah ya amsa amsawa kanshi yace daman na Allah ne alwahid wanda yake da daya guda daya wanda baya da abokin tarayya al bari jayi Allah subhanahu wataala shine mai mulki dama anan duniya duk wani wanda kuma yana da mulki, Allah shine ya bashi shine Allah yake cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake sammai da kasai na Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma a wani waje Allah yake mulkin sammai da kasai na Allah ne shine yake ba da mulki liman yasha wa tansibul mulka mimman tasha Allah ya kwace mulkin a hannun wanda ya ga dama wa ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala mulki a hannun shi yake amma mutane suna suna irin dama da Allah ya ba su a samu wani wanda Allah ya dace wani mulki wanda bai wuce ba a karkara misali sai a samu wani baruba ne sai a samu wani mai gari ne sai a samu wani sarki ne sai a samu wani minista ne sai a samu wani dipte ne sai a samu wani shugaban kasa ne sai a samu wani soji ne sai a samu kaza wanda wani sai kaga da yake wawa ne bai fahimci duniya ba baya tuna cewa kafin shi an yi baruba kafin shi an yi mai gari kafin shi an yi sarki kafin shi an yi soji kafin shi an yi waye kafin shi an yi shugaban ƙasa, sai ya gadara sai ya bi wannan giya ta mulki ya kwankwane ta sai ka rutar da shi akan Allah subhanahu wataala ya rinka zalunci ya rinka azawa ya rinka jiji da kai alhali kuma Allah ne ya bashi kamar yadda ta kafin shi Allah ya ba wa'ansu yau aka waye gari Allah ya amshe to gobe kiyama idan aka tashi gaban Allah subhanahu wata'ala mulki zai koma hannun Allah subhanahu wata'ala wanda wanda yake jin a nan duniya ya mallaki wani abu zai tashi shi da kanshi yana koyewa ya san cewa bai mallaki komai ba a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce yau bala tamliku nafsu li nafsin shay'a ranar da wata rai bata mallakan ma wata rai a cikin komai wal amru yawma idin lillah al'amarin gabaki daya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ina jama'a masu ji da jiji da kai a nan duniya gaba baki sun koyi suna fata su samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala amma a nan duniya da ake gaya musu su kai kan mahani ba haka bane ba to Allah subhanahu wa shine maliki yawmiddin da sai ka ga maliki yawmiddin ma'ana babu wani wanda yake mallakan wani abu a duniya kamar yadda ba wani wanda zai mallaki wani abu a gobe kiyama sai Allah subhanahu wa ma'ana la yamliku ahadun babu wani wanda yake mallaka wani abu fi kan yau wani abu a wannan yini in na hukunci ne ko kuma wani abu da kake mallaka a nan duniya za ka samu ɗan adam yana cewa rigata wandona gidana motata takalmina salulata babana kazana kazana to gobe kiyama babu wani nanakin nan gaba ki ɗaya ya bace babu wani abin da wani ɗan adam zai tashi yana gadara da shi ya mallake shi babu kowa ya zama komi ya zama ba da kowa ba ya kuma an mallake shi na hakika wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda kafin cewa ni'imar Allah ne yawan kayan abubuwa da muke a bakunan mu na cewa kazana mali dukiyata rigata kazana muna mancewa da cewa na Allah ne ya ara muna kafin wani lokaci Allah subhanahu wata'ala zai amshe wannan abu to Allah shine maliki shine mamallaki mamallakin wannan abu ababe da muke mallaka a nan duniya gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala shine zai amshe ababen da su a hannaye. shi idan kun ga fa'ida na sabanin kira'o'i daban-daban maliki yawmiddin ma'ana mulki gabaki daya khalis tataccen mulki na Allah ne a gobe kiyama ko kuma maliki maliki yawmiddin ma'ana mallaka ta Allah ne subhanahu wa ta'ala ko kuma malika yawmiddin ma'ana Allah shine yake mallaka hukunci a tsakanin mutane a gobe ba. yau za ka ga mun samu sabani sai muje gaban wani babba domin ya mana shari'a za mu je gaban sarki ko muje gaban alƙali ya da shari'a domin ya raba a tsakaninmu wani shugaban ya yi zalunci bisa sanin shi wani ya yi hukuncin daidai wani kuma yana neman daidai bisa kuskure sai ya bacewa daidai yin duka gaba ɗaya idan aka tashi gobe kiyama wannan ya kare za a koma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mai mulkin gaskiya mai hukuncin gaskiya ala Allah subhanahu wa ta'ala zai komawa Allah subhanahu wa ta'ala menene hukunci na gaskiya saboda Allah dama shi ne mai hukunci mai gaskiya zai tashi ba a zaluntan wata rai akan abin da ta aikata yau ba ta yi kullu nafsin ma amilat min khairin mudara ranar da za a bujurtowa kowace rai abin da ta aikata na alkhairi Allah wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa akan laifin akan aiki da ya aikata Allah subhanahu wataala haka ya gaya mana a cikin hadisul sai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce ya haramta zalunci akan shi sannan kuma ya sa haramun ne mu ma mu zalunci a tsakanin mu Allah baya son zalunci Allah baya zalunci gobe kiyama idan muka tashi gaban Allah subhanahu wataala Allah ba zai zalunce mu ba Allah zai muna hukunci bisa adalci Allah zai ce ma dan adam iqra kitabaka kafa bi nafsika ba yawma alayka hasiba mutum ne za a kawo littafin shi da kanshi a ce ya karanta ya ishe cewa kai shi hisabi littafin ka da ka zama kana aikata ayyukan ka a nan duniya gaba ɗaya shi za a baki a me ka miki karanta ki karanta ki karanta ki karanta idan kika kare karantawa aka ce ina za ki wallahi ba sai an ce ki je wuta ba ko ki je aljanna kin san inda ya dace saboda ni adalci na Allah subhanahu wataala akwai waɗanda za su duba gabansu sai ya ga littafi an shimfiɗa mai littafi na laifuka gaba ɗaya iyakar gani shi yana dubawa wannan laifi ma ne na aikata wanda ma kuma Allah zai sa ba za ki bance komai da kika aikata ba za ki ce rana kaza eh ni na aikata wannan rana kaza ma na aikata rana kaza na aikata adalci na Allah subhanahu wa sai Allah ya ce miki ki duba ki gane inda akwai laihin da ba ke yi rubuta ba ba ki aikata ba mala'ikuna suka rubuta min ki gaya a cire miki sai ki leka ki leka ki leka iyakan lekawa sai ki ce Allah wannan laifukan gaba ɗaya ni na aikata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba ki da wani aikin alkhairi da ba a kawo shi a nan wajen ba sai Allah subhanahu wa ta'ala da bawan shi yana hira sai bawa ya ce ya Allah kowane irin aikin alkhairi da gare ni wani irin aiki ne na alkhairi zai goge min wannan laifuka da rai Allah ta ibadar zalunci tuna idan kina da wani aikin alkhairi ki gaya sai ki ce Allah subhanahu wataala ai abin ma ya yi ai magana wannan kuka gaba daya ni na aikata kuma na tabbata na aikata na san na hallaka sai Allah subhanahu wataala ya sa a fito mata wata biqaka wata kar wanda an rubuta la ilaha illallah a cikin ta sai Allah subhanahu wataala ya ce ga wani aikin kina alkhairi sai ya ce Allah subhanahu wata'ala wannan aikin na alkhairi shi kadai mi zai yi amfani a gaban wa'annan laifuffuka cikin laifuka da na aikata sai Allah ta aini ba na zalunci sai an auna sai a dora wannan la ilaha illallah tausayin Allah da kuka gaya a baya na imanin ki da kika yi da la ilaha illallah nan da gaskiya sai ya zama Allah sa ya rinjayi wannan wannan ayyukan da ake tilin ayyuka na banza da kika yi wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce miki ai la ilaha illallah ce kika yi mai gaskiya kika tsaya a kanta dan haka babu abin da yake da mun jayi la ilaha illallah in ga hukunci na gaskiya wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa da ta'duna da huquqa ila ahliha yawm qiyamah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbas wallahi sai kun mayar da hakoki zuwa ga waɗanda suke da su gobe kiyama wani ba zai je ba gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wata'ala dan Allah mai mulki ne mai hukunci ne da gaskiya ki je ki wuce a gaban Allah akwai haƙƙin wani akan ki a ba za a yi haka ba Allah sai ya amshi haƙƙin masu haƙƙi ya mayar musu sanan idan kin samu sauran ayyuka na alkhairi ladan ki da ta kike aljanna sai ki wuce amma fa idan ladan ki ba ta isa ba a biya masu haƙƙi wallahi sai an biya haƙƙi a gaban Allah saboda Allah baya son zalunci akwashi kwashi haƙoƙin masu haƙƙi a bada su zuwa ga masu shi ya kuma ki tashi a tutar babu a nan ne manzon Allah sallallahu wata rana ya tambayi ya yace a talibuna manil muflis kusan wa ake ma matsiyaci suka ci al muflis min da ban la yaqbalu wala dina maziyaci a cikin mu shine wanda bai da dirhami ko dinari sai mu Allah sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati lalle maziyaci a cikin al'umma ta man ya'ti bi salati wa siyami wa zakka shine wanda zai zo da sallah da azumi da zakka da ayyukan alkhairi ma'ana fa ya'ti kan ta hada wa akala ma al hada wa safaka da ma hada sai yazo a hili kiyama ya taba zagin wani ya taba cin gulman wani ya taba cin naman wani ya taɓa cin ya dukiyar wane ya taɓa kashe wane ya taɓa malin wane ya taɓa yin kuwa wane sai aka wane da wane da wane a tsaida su a gaban shi sai su nemi su. sai Allah ya ce a rinka ɗauka daga cikin ladashi na azumi ladan shi na zakka ladan shi na sallah ladan shi na kyauta ladan shi na kaza ana ɗauka ana basu ana basu ana basu sai an yi da ba da ladan gaba ɗaya sai wani ya zo ya ce Allah ranar ya zage ni rannan ta harare ne rannan ta mai kaza sai Allah ce sai an biya ki shikenan sai a ce a dauko lada sai ce Allah lada ta kare ga baki daya sai Allah ce to shi wanda aka zaga yana da zunubi ya ce Allah yana da zunubi mai kare yawa ya ce akwai shi zunubi. a dora ma wannan wanda yake da sallah da kaza masu dindin yawa sai a dora mai yanzu bai da ladan sallah bai da ladan azumi bai da ladan komi sai a dora mai zunubin wannan sai a yi umarni da shi a yi wuta da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wannan kuma yana nuna mana girman haƙƙin mutane duk abin da za mu yi mu tsaya da tsakanin da Allah idan abin mu tsakani da Allah ne muka tuba Allah zai ya dinga amma haƙƙin mutum idan muka mutu da shi muka je gobe kiyama mu sani Allah malika Allah shine mai yin hukunci da gaskiya wanda ba a zalunci a fadar Allah subhanahu wataala ina Allah shine maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako addini ma'ana yawmul hisab shine yawma hisabul khalaiq ranar da Allah zai yi wa hisabi ranar da za a zo a dora wani da kun mawazin al-isfal yawmil qiyamah wanda hisabi zai fara a cikin tashin kiyama ta ga hanyar ba da littattafai za a ba mutane littattafansu na ayyuka da su aikata a nan duniya rayuwa da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta mala'iku ta ga mu na dama da mu na hagu masu kula da ayyuka da muke aikatawa idan muka aikata alkhairi akwai mala'ika da yake rubutawa idan muka aikata sharri akwai mala'ika da yake rubutawa idan muka aikata alkhairi sai mala'ika nan ya rubuta da gaugawa ya tabbatar da alkhairin nan idan muka rubuta sharrin sai mala'ikan ya yi shawara akan mun aikata kaza sai a ce jinkirta mana idan mun tuba idan mun tuba sai ya rubuta mana lada amma duk da haka gobe kiyama idan aka tashi wannan littafi namu sai a samu wa'ansu daga cikin mu su yana cike da zunubi ya su babu aikin alkhairi da yawa wanda kuma ba abun mamaki ba ne ba idan a rayuwar musulmi yau musulmi zai fito bakin bagaruba goshin bagaruba da azumi a bakin shi a tambayi musulma ko musulmi a ce mai yau tsakaninka da Allah ayyukan lada nawa kai sai ya tuna ya tuna ya kasa tunawa banda azumin nan da yake bakin shi wanda shi ma idan aka bincika ya lalata lada azumin banda azumin nan da yake bakin shi idan aka bincika shi ma azumin ya lalata shi kin ga ashe a ba abun mamaki bane ba zunubi mu ya yi ladan mu yawa saboda irin rayuwa ta kafala da muke yi marrafsanu mun mance ma wace manufa ce muke rayuwa domin ita a nan duniya sallah ba za mu yi a lokaci ba azumi idan muna yi ba kiyaye haƙoƙin azumin mu karatun alƙur'ani wannan bari kai. waɗanda musulmai idan aka tara musulmi ɗari waɗanda suke iya karanta ba wanda Allah ya zama goma ne ko biyar sauran musulman gabaki ɗaya ɗin babu komai a kanuwan sai harka ta dandali babu komi a kanuwar sai sharri babu komi a kanuwar sai kaza babu komi a kanuwar sai kaza duk babu wani abu na alkhairi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sako na alqur'ani shi ne kamata mu haddace sai muka je muka kama wani abubuwa wanda ba shi ba kenan gobe kiyama abu na farko da za a yi shine littattafai za a ba da littattafai wani a ba shi da hannun dama Allah ya sanya wa cikin su wa'ansu kuma a ba su hannun littafin su daga hannun hagu wa'ansu kuma za a ba su littafin ba ta ga hannun hagun kaɗai ba hannun hagun din za a sa ta ga bakin su a hudda shi daga duburar su a ba su daga bayan su wannan farkon azaba kenan farkon azaba kenan hisabi da Allah subhanahu wataala ranar sakamako mutum ya bude littafin shi da ya bude musulmin kwarai wanda ya ga ya bude littafi aka ba shi littafi a hannun dama sai ya bude ga lada ya bude ne ga lada ya bude ne ga lada ya bude ne ga lada shi da wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin suratul haqa Allah ya tafi amma man utiya kitabahu bi yamini wanda aka ba shi littafin shi a hannun dama fa yaqulu ha qura'u kitabiya sai ya ce ma ƴan uwan shi kuzo kuzo ya ku ɗan garin mu kuzo ƴan anguwan mu sai ga wancan da wancan da wancan ya ce wancan ki zo ki gani wancan ke ma ki zo ki gani wancan ki zo ki gani ha ulqa alkitab bukan littafi da ku karanta ku gani ku karanta ku gani littafi ku ga abubuwa da yake cikin littafi na ku ga irin gara basa da na samu a cikin wannan littafi inni zanantu anni mulaqin hisabiya dama ina da tabbacin zan haɗu da hisabi na Don haka na tsaya nake ta ayyuka na alkhairi ya zama har ka gaba na ita ta sha min kai Allah ya ce to ka huwa fi aishatin waqi'a shi ba zai yi rayuwa ne daga ranar da shi kina shiga rayuwa ta rai wanda ya samu littafin shi a hannun dama ya tashi a cikin albishiri ya tashi yake nuna ma mutane ya tsira wa amma man utiya kitabahu bi shimali amma wanda aka ba shi littafin da hagu. to baya gwada ma mutane zai koma ya rinka magana kai shi da kai shi ya rinka cewa ya laita ne ya kai tuna lamkuta kitabiya da ba abin wani littafin ba ya duba littafi ya ga sharri ya bude can ya ga sharri ya bude can ya ga sharri in wannan Allah ce sai ya rinka cewa wa yawma ya zalimu ala yadayhi azzalimi zai tanna baki shi wani zai rinka cewa ba ne hadal ta wannan wani irin masifaffen littafi ne la yuwalu sahihatan wala kabiratan illa ahsaha